bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne. Dans votre émission euh, Le Niger sur le Kalango. Au micro, je suis Rabia Mekano et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment vas-tu Je vais très bien Rabia. Alors, nous avons quoi mener ce matin Comme d'habitude, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'information. Pour la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé. Pour l'écho des régions, nous irons à Tilaberi. Comme invité ce matin, nous suivrons ensemble un entretien avec Madame Rahila Idi, une femme qui sensibilise les hommes et femmes dans le domaine sanitaire à Myria, région des Anders. Dans la sélection musicale d'aujourd'hui, on vous assure une bonne ambiance avec des titres électriques des orchestres de la capitale. Cette musique de réjouissance culturelle et cérémonie de mariage et baptême s'invite dans notre studio. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, du loti avec les femmes du studio Kalangui, sans oublier la culture linguistique. Et pour, et pour clore l'émission, on va écouter vos messages beaucoup, chers auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Mustafa Yuba. Tout de suite, à les flashs d'informations avec Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va bien. Hein? Alors, pour euh, ce matin, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales organise du 27 au 28 mai 2024 à DIFA un atelier régional d'appui technique aux collectivités territoriales pour une meilleure utilisation et justification des fonds transitant par son canal. L'organisation de cet atelier vise à faciliter aux acteurs communaux l'accès aux subventions de l'État et des partenaires techniques et financiers dédiés au financement des différents plans d'investissement annuels émanant des plans de développement communal et du plan de développement régional. Selon le général Mohamed Ibrahim Bagadouma, gouverneur de Difa, cette démarche répond aux attentes du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, relativement à la faible capacité de nos collectivités territoriales à absorber les crédits mis à leur disposition pour réaliser les investissements structurants au profit de nos vaillantes populations. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel Garba Hakimi, a effectué du 21 au 25 mai 2024 une visite de travail dans la région de Maradi. Au dernier jour de cette visite, le ministre a précisé une réception d'un don de produits d'une valeur de 66 600 000 francs CFA pour la couverture des départements de Madarumfa, Guidarumji et le centre mère et enfant de Maradi. En recevant ce don, le ministre a indiqué que la santé de la reproduction est un pilier central du plan de développement sanitaire et social 2022-2026, dont le principal résultat attendu est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Enfin, hors de nos frontières, cinq années de plus pour la transition burkinabé. Les assises nationales qui se sont tenues le samedi 25 mai 2024 à Ouagadougou ont acté la prolongation pour cinq années supplémentaires de la transition en cours. La révision de la charte de la transition s'est également traduite par la consécration du statut de président du FASO au capitaine Ibrahim, Traoré, ainsi que d'un nouvel organe de la transition appelé Courage, une instance destinée à définir les grandes orientations nationales et stratégiques du pays des hommes intègre. Autre fait notable, le président du FASO, son premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée législative de transition sont éligibles aux prochaines élections qui seront organisées d'ici la fin de la transition. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci bien, Rafika. Passe une excellente journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec Madame Rahila Idi, une femme qui sensibilise les hommes et femmes sur la santé. Mais avant cela, Mariam, allons en musique avec le premier titre de notre sélection Limousine du groupe emblématique de la capitale, Tal National. La limousine Wopo Yakubu one day, I put Eliza Chase, Famis is a chase, Famis is a Chiaboka. Wallahi soja is soja, I for soja is soja, I for soja is soja, Wallahi soja is a god. Alabora Zendo,

Bidiyan sayda mayaji Lepar ben si chayse Desi mi si chayse Desi mi si chayse Ay boas na tubarik Allah Ay dangala naiga tumbu Ay safura minga papa Papa gini fwallani Awal nasi fwallani Dinaiga bajara naiga Ani mukoye nora Ani mukoye nora I need more mo duye I need more solo I ai kan jodo Police, oh, Jay, say, hey, it's a fire, Formé en 2000, le groupe Tan National continue de chanter la beauté et la particularité des femmes nigériennes. Les albums Anawaya en 2008 et Kani en 2011 le consacrent comme l'un des groupes phares du pays et lui ouvrent quelques scènes européennes.

بيجي والله اللي أول سنة والله اللي بيني قباك أنا دايما أنا مكوية نورا أنا مدوية ليرو أنا مسلطة سك لا لا تواري كشينا بوكا كتنا بوكا كتنا هاي ولونا كجارو بيجي كورنيا واني بيجي كورنيا واني كورنيا واني يدي كم كم كم I'm the baby, be ayibini kani bebe sharlo nafisi jollo tubari kalla nangai gobore yika man gobore yikoi hadiza tata mamma hadiza sojai sojai wallahi sojai sojai ayi ko sojai sojai kurin yawani C'était là notre première note musicale dans cette émission Les Niger sur Kalangou. Bibi, passons à la première partie de notre entretien. Femme volontaire dans le domaine de la santé, Rahila Idi nous explique comment se déroule son travail de volontariat qu'elle exerce depuis 2017 à Miria, région de Zender. Elle est au micro de Maria Manou. ni dai aiki na ina zuwa muna waye ma mutane mata da maza kai abinci mai gina jiki a ce dai global man kulawa da yara yara tun daga ranar aihuwarsu har zuwa shekara biyar yana horo kuma har a yanzu yau ina kireni ina waye ma mata 'yan tamowa kai kun yi aikin likita ne kai ku ga wannan matsayi ko ko kun tsinci kanku ne cikin wannan aiki wallahi ban yi aikin likita ba na tsinci kaina a cikin shi ne saboda a shekara 2008 a maraɗi ana ɗauka a ce animatar sai aka ɗauke mu aka ba mu horo har tsawon wata uku a nan maraɗi unicef saboda Eh, wanda ake ce ma pratic familial essential canjin yanayi na yau da gobe mhm. cikin gidaje kamar horo ne na aikin gidan likita ana yin jan hankali zuwa gidan likita shan magani da rigakafi ana ɗaukar nauyin yaro in ya lahiya a yi gauga a kai shi likita duk dai abin da ya kumshi gidan likita bisan shi ne aka bamu horo kuma har na lakance shi na zama kamar dai wadda in ka ganni zaka ce na yi aikin likita amma bisa harkar yaro a kai shi likita a yi baikon nono tsantsa a ba shi abinci mai gina jiki a wanke hannu da ruwa da sabili a san ciwo mai gaugawa kashe yaro guda uku ne wanda ya ka su ga yaronka ka yi maza ka kai shi gidan likita dan ka ka kai ga asha da unhwani da zuwa gidan likita shan magani da rigakafi wa'annan abubuwa duka su ne muke yi kuma a yanzu ina cikin kireni gidan yan tamowa ina kula da tsabta halwa yau da abinci mai gina jiki na yara da awon tamowa su nake yi a matsayinki na mace musamman ma uwa menene ya kara baki karhin shiga cikin wannan aiki na wayar da kai na ɗiya mata ko kuma zamantakewa wallahi dama tun ina yarinya ina shawa aikin likita kuma Allah bai sa ba na je na yi karatun likita na yi armi da wuri ko kuma Allah sai kawo wannan aiki na jan hankali ne ga uwaye kuma bisa kan harkar likita sai na samu wannan horo na zama hannu mai ba da horo ce kenan formation da formatar na samu kenan ina ba da horo kuma ina kwatanta ma mutane in je ƙauyuka in yi tara mutane mu yi horo kuma hallo ina zuwa cikin gari ina tara mutane da masu unguwa da 'yan gari ina tara su muna hira da su muna waye musu kai kuma ana ganewa bi la mata suna ɗauka hirar da muke musu saboda in ana zuwa ga matan nan ana kwatanta musu ciwo kaza ga abin da zai haddasa ma ɗanka ciwo kaza in ka bari kuma hallo matsala ce ga yaro wallahi shine yasa na ji daɗin kama wannan aikin nawa saboda ina son shi kuma ina son in ga yara jikoki da ɗiya sun huta daga cikin tamowa ko kuma kal su shiga tamowa yara hila kun daɗe cikin wannan aiki har wa kuna gudanar da wannan aiki kuma a ƙarƙashin gwamnati gwamnati ne kike shi ko kuma akwai wasu kungiyoyi da suke dafa miki don ƙara faɗakar da al'umma musamman iya mata wallahi ba na gwamnati ba da nike yi aikin proje ce aka yi kira na nike nan ina yi wancan na warin ma unicef ce na yi wannan kuma bai fi na alima ce nike yi amarya kenan ina yin aiki ne ni dai ba don kuɗi ba fi sibilillah saboda in don kuɗi ne ba ka yi ba wani aikin me ina yin shi don ina son aikin ne kuma yana raina kuma ina jin ta san yaran da ake aihuwa ana neglige babu kulawa ta kirki amma in ana shan hankalin mata da maza ma hankalinsu ya komo su gane da abin da ake gaya musu lahiyar diyansu ce unhwanin diyansu ne za su gane da wannan kuma su yi aiki da abin da ake gaya musu kamar a cikin wannan aiki naki wani irin kalubale kika fuskanta zaki tar da wani gidan namijin ɗan izala ne koko a gidan shi ba a shan magani ba a kai yaro awo da sauransu bayan da irin wa'annan kin taba cin karo da wasu matsalolin da suka haka kin wallahi wani lokaci da ina animatris muna samun matsaloli don wani gida in ka shiga ko kana taro mazan ba su bari mata su hoto wurin taro taron ma akwai rada nike na mata daban kuma maza daban amma sai mu samu wasu mazan ba su bari ma a yi bi gida-gida da ake ba su bari a shiga me sai muka samu wani dubara mata muke ɗauka wanda za su bi gida-gida su shiga gidan mace su yi hira da ita don su samo mumu labarinta da abin da ya matse ta shi kuma namiji sai a gama su da maza ko ni kaina in yi taron maza a bakin masallaci ko kowa mai gari muna hira da su eh da aka yi ba mm. eh kuma muna yin shi suna ganewa tunda ni akwai maza da yawa wanda suke bani haɗin kai in je ma garin su in musu hira in sun ga wani garin muna hira da mutane sai su ce mu ma je garin mu ki waye mutanen garin mu kai dan saboda mu ma mu karu da aikin da kike wallahi to in ba shi ba ban taba samun kalubale ba dan akwai garuruwan da kahin in zo ma yara in sun san muna zawa har waka suke yi mumu suna jin daɗin aikin da muke yi suna ganewa wayewa kan da ake musu ana jin daɗi kuma a nan likita ma muna samun kalubale domin mace ta zo daga ƙauye an ce miki kalki hutsari a ƙasa ko kalki bayan gari a ƙasa kahin gobe da sai abin da nake gaya mata ta mance ta yi shi a ƙasa babu daɗi ko kuma ki mata hirar tsabta sai su ga kamar ana gwada musu su 'yan ƙauye ne he mun komo mun ce musu ba birnin ci bane ba tsafta bace ka kula da kanka kenan gidan likita muna kwatanta musu ciwo ka kawo kuma ciwo zaka iske kuma ciwo zaka dauka in baka yi tsafta ba to a wannan haka akwai method da approach shine nike musu suna ganewa C'était là la première partie de nos échanges. Nous allons poursuivre, mais avant, on se détend en musique avec Yetieta de Maliaro. de, du Yetieta original <laughs> que l'on connaît, voilà. C'était Yetieta de Maliaro. Euh, Mariam, on passe à la deuxième partie de nos échanges, c'est ça Eh oui, ravi de la deuxième partie de nos échanges, euh, Rahila Idi a pour principal challenge l'assistance des femmes pour les accouchements assistés les malnutritions. On la retrouve toujours au micro de Mariam kamar su lambar yabo da sauransu da kika samu cikin tafiyar da wannan aiki a matsayin ki na uwa mai wayar da kan jama'a mm. wallahi na samu nasara a age a 2011 a age wata ba amurka da muka yi aiki da su unicef an bani témoignage de satisfaction officiel musa wannan aikin na wayewa kai kuma a nan murya da muka yi aiki a dogo shi ma halwa yau na samu yashi a nan likita yan likitan nan suka kai wani gari da na ɗoki nauyin shi muka ta yi aka zo har guvernar kinnan da 'yan murya suka je dogo aka je aka diba garin kafkin garin ba a samu inda ake bayan gari a ƙasa ba da garin babu salga ko ɗaya amma da na rika waye musu kai suka ga unhanin salga duk garin kai salga wallahi wannan wurin ma na ji daɗi an yi ta yabawa kuma an yi ta godiya na ji daɗin shi wannan ma to kamar hajiya a ganin ki wani irin kalubale ne ke hana mata masu juna biyu fuskantar asibiti baya ga irin matan da suke tsaro akwai jahilci ko kuma talauci ne ke sa irin wani abubuwa ko ko a matsayin ki na uwa da kika dade cikin wannan domin kin ga wasu matsalolin da ki hana mata zuwa dokan magani awon ciki da dai kuma awon yara da sauransu E, akwai muna tambaye su akwai wani aiki da muke yi karshen watannin da shekara mun yi aiki ana ce mishi yan furkuwa furkuwa. kamar muka zo muka tara mutane mu tambaye su me yasa ba ku kaza sai su ce kaza ne menene ya kawo kaza nan kaza ne kamar yanzu ai ba a so a ce ma mutum jahili l'ignorance la me kana iya ce ma mutum rishin sani rishin sani yana kawo kalubale na aje likita wata macen mijinta zai ce mata ban ni da kuɗi baki zuwa likita ko na awo ko na kan yaro gidan likita amma muna waye musu kai cewa da awo in ta je lahiyar ta ce da ta ɗanta za ta gano kenan ka barta ta je wurin awo a auna lahiyar ɗanta in jariri ne ma a je a mishi awo don ya samu alluran shi na rigakahi kuma ana ganin girman shi yana yana ragewa ko yana karuwa babu tamowa ko akwai tamowa wannan duka muna ta yin sensibilization muna jan hankali a bisa wannan abubuwa da zuwa gidan likita wani namijin in dan shi ba lahiya sai ya ce mata shi ba za ta huta ba ta kai dan likita irin wannan mun taba samun wani da na zo na ba shi magana sai ya gaya mini magana ban kula ba dai na komo gobe kuma na komo na ce mishi ka bari a kai dan kan likita ya kyale ni ma ya huta ya bar mini gidan jibi da na komo ci ayi mama tai huta ku tayi ta kai ki likita mm. kenan mutum in ya ki magana ka gobe komo hankali kwance ka sake mai jibi ka yi na ukun ca zai ku je ku yi kuma Allah sai ya ba mu nasara a samu abin da ake nema lahiya. In aka ɗauka hajiya cikin irin gwagwarmai da kike da yankin mata ki kawayen mu kaf gaba ke daya musamman ma karamcin eh, ilimin da ake waɗi ko kuma jin kumya na mata na amfani da wasu magununnuka na rage sararin aihuwa tsakaninsu. ta yaya kike fuskantar mata a wannan bangaren yawwa wannan waje da farko da aka fara bani takardu in je in yi horo bisa sarari tsakanin ɗa da wannan ciki mm. sai da na samu na yi ta nazari da yawa na ta tambayoyi idan zan fara wannan horon ina zan bullo to he Allah ya sa da kwai malamai cikin horon da nike sai in tambaya in ce malamai suna yin roƙon Allah ko laya a ba mace ta ɗar magadan tohi saboda ka ta yi su ce i in sun bani amsa i in ce to an zo wurin kenan mu ma a gidan likita da muke ce a mata su yi sarari tsakanin wannan goyo da ciki kamar na malamin nan ne da zai ce a laya a darma a jikin dan tohi sai an yi shekara biyu a aihu kenan wannan likita ne mu ma bakin shekara biyu ne in kin yaye danki ki bar shan magani ko ki daina allura ko ki hudda karan damtse ba mu ba mace ma sai mun gargade ki bakin shekara biyu ki bari to wasu yaran mazan suna ganiya su yarda amma wasu matan in suka samu wannan hutun na shekara biyu sai su zarci shine ke sa wasu mazan ba su yarda amma wannan metodikin da muka rika yi shi ya sa wasu malaman su da kansu ke ca matan su je su sha magani domin nan likita da na malamai da ake duka ɗaya ne ai didiritsa ce ba a so ba ta kai ba a bar aihuwa amma an ce a rage rirritsa kenan sarari tsakanin wannan ɗa da wannan ciki in kika yi shekara biyu kin yaye ɗanki ashe magani ko kuma malam ya ce in kin yaye ɗanki hudda laya ki aje to kenan menene bambancin laya da magani babu bambanci duka dai shekara biyu ce domin yaron nan in ya samu ya sha nonon uwar shi har shekara biyu an san dai yana cin abinci mai gina jiki ba zai yi tamowa ba kuma ba zai mutu ba da yunwa an san mutuwa in kwanan ka sun kare kana mutuwa ko zinariya ake dawa maka kana ci ko in mutuwa ta zo in kwana sun kare ai amma ana son yaro karami tun daga rana aiwa shi har shekara biyar kai ya samu matsala kin ji yadda nike dubara in na je wurin horo nike samun in ciwo kan malumai da maza da mata wanda suke ci an hana su aihuwa mu ba hana aihuwa akai ba an ce a sa sarari tsakanin wannan goyo da wannan ciki da za a ɗauka. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rabi, les 11h passé de 27 minutes. À présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire et nous restons dans le domaine de la santé. Oui, les papillomavirus humains, qu'on appelle aussi HPV, euh, Human Papilloma, Papillomavirus, ou VPH, virus du papillome humain, sont un ensemble de virus à ADN de la famille des papillomaviridae. Il existe plus de 200 types classés en fonction de leur trop et de leur pouvoir pathogène. Plus de détails avec Dr Rachid Issaka, médecin généraliste, et est au micro Abdou. Le papillomavirus humain, c'est un virus commun qui peut toucher les différentes parties du corps. Une centaine de souches de papillomavirus ont été découvertes à, ce jour. Donc certaines formes de papillomavirus sont liées à l'apparition des verrues. Donc sur certaines parties du corps, euh, comme les mains, les pieds, le visage. Nous avons aussi une quarantaine de souches qui peuvent toucher des organes génitaux, entre autres au niveau de la vulve, du vagin, et du col de l'utérus, au niveau du pénis et du scrotum, mais aussi le rectum et l'anus. Toutes les verrues sont causées par le papillomavirus, mais toutes les formes de papillomavirus ne se manifestent pas par les verrues. Donc dès que vous avez des verrues chez une personne, il faut penser forcément au papillomavirus. Certaines formes de papillomavirus sont en haut risque de provoquer des cancers. Chez les hommes, donc nous avons le cancer du pénis et de l'anus. Et chez la femme, principalement le cancer du col de l'utérus. Quel est le mode de transmission donc la transmission facilité par une coupure, une lésion ou une petite déchirure de la peau. le papillomavirus est opportuniste, donc il peut facilement pénétrer l'organisme. Donc la transmission du papillomavirus se fait essentiellement par contact peau à peau donc en cas de rapport sexuel, ou bien une mère enceinte donc qui a déjà des papillomavirus donc peut, peut le transmettre à son enfant. Donc euh, aussi par le contact euh, avec des objets contaminés déjà par euh, des verrues fissurées ou bien déchirées. Quels en sont les symptômes Principalement, les papillomavirus ont pour symptôme l'apparition des verrues. Donc, lorsque ces verrues sont situées au niveau de certaines zones, donc au niveau des zones euh, des, organes génitaux, on les appelle des condylomes. Et donc, de nombreuses personnes sont contaminées par, par les papillomavirus, mais ne présentent aucun symptôme, ce qui rend parfois le diagnostic difficile. Et le diagnostic se fait, se pose devant les verrues, ou bien à l'aide d'un frottis selfico vaginal ou bien un test d'ADN et des papillomavirus. Comment se fait le traitement en temps normal, les virus se résorbent le plus souvent au bout d'un certain temps, même sans traitement particulier, principalement chez les enfants. Donc cependant, il n'existe aucun traitement permettant d'éliminer totalement le virus dans l'organisme. Donc euh, le papillomavirus peut réapparaître au même endroit ou bien sur d'autres zones. En cas de récurrence, certains traitements sont proposés, donc entre autres les traitements locaux. Donc euh, là, c'est soit des pommades ou bien des solutions virucides. Donc euh, là, sur le marché, on trouve un médicament qu'on appelle le verumal. En cas d'échec des traitements locaux, nous avons aussi l'intervention chirurgicale. Donc, euh, qui peut se faire à l'aide d'azote liquide. Donc là, c'est la cryothérapie. Et on peut aussi faire une ablation chirurgicale, donc à l'aide du laser. Peut-il y avoir des complications Entre autres, lorsqu'il cause des lésions au niveau du col de l'utérus, les complications sont graves sur la santé. donc, euh, nous avons des lésions buccales au niveau des voies respiratoires supérieures qui peuvent se transformer en tumeurs cancéreuses. Nous avons aussi des cancers liés au papillomavirus, donc dans certaines souches du papillomavirus, donc qui évoluent vers des cancers du col de l'utérus ou des cancers des organes génitaux, et euh, de l'anus, euh, au niveau de la bouche, des voies respiratoires supérieures aussi. donc le, dépistage prévient le cancer du col de l'utérus chez la femme. Hmm. Donc chez l'homme, en cas de verrue ou bien de condylome, euh, on peut aussi proposer le dépistage. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire. Faisons un autre tour en musique avec Mango du groupe Orco 5 de la rive droite de la capitale. On vous l'a promis, ambiance garantie ce matin. nous rendons hommage à une figure de la musique à moderne nigérienne qui nous a quittés le 10 novembre 2021 des suite à une maladie. Moussa Haruna, chanteur leader de l'orchestre Kosenga de la rive droite. Il avait réussi à imposer sa voix et son groupe de l'univers de la musique moderne nigérienne. అరే బోరు వండి ఏమన బన్న బంగు బాన వండి ఏమన వండియ మొక్క మొక్కి ఏమన బన్ వండియ బాన బాని ఏమన బన్ వండి కీర జోస్ ఏమన బన్ ఉరుమడు రెగ్గు వండి ఐగండి ఐదు ఐ నుంగు ఐదు ఐ బీలో ఐదు ఐ నుంగు ఐదు ఐ బీలైగ బై మస బైగ బై ము కొయ్గో రైగ బై మై కురుబ కురుబ బానా చైగ బై మై లప ఈస బానా హం ai bo tungu zurgu de garga makar gine banda ai bo gande no ga digande bani gande no go bor sere jiro no wandi ya sere ka wai kwara windi ko mega ni no wandi ya sere Chanta kai su gogi him bare ti gogi sibi sama ko kuta kumo tara no masiba ka ai na masai gullu sama cheka pa mawawa inongo ba ma yinwa adina yinwa inongo patin rasamai ai do ai nongo ai do ai bilo ai do ai nongo ai do ai bilo cette pause musicale, Ravi, on passe à l'écho des régions qui nous conduit dans le département de Bankilare, région de Tilabéri, pour parler des meilleures pratiques d'accueil dans les centres de santé. Salamou Ahamoudou, major du district sanitaire de Bankilare, estime que l'accueil est le premier contact entre le patient et le personnel médical, où une atmosphère de soutien, de compassion et de compréhension doivent être établies. On écoute au micro de Youssouf Ilewat. نكو سلامو وغحمدو تموقع سنميرا دغا لا تكرو لا تموسا أزوسا تكمير مرتسونا دغوا دوسا آتي تسوسا نغاس داد دوسا وسدي دغوا ساس واري غراو تناحقي نواتي غراو هنا أمرا ما ما تموس تنفانا أنت موقستين دغيا يميرا تنفاتا تاتي موقستا تنزاتا غا يميرا كي دوسان تنفاتا تيتا هات إيهاس إيهاس هكذا كيو تاتي تاتي إيهاس انتا ازا ست جيغ هادي في سوا سيرك اردا سيرك السنة سمارا انت يرقويها يرقوان تناغينا وقي يرقوان دازيقنا طيك مان اسرك اردا مرة اكيف لس او اسر زوتك لا كل او دازاس نيرسيتك كل افلاسس جيغا لباسنا بو او انت كل تمقس تنقام دا تقنطة داست جيغ انت انت تيدو تيراوت او كاين فان كيو اسي ها كيف لس سوا راستك هالوارع يني تموقع سترست جيت زيارة السوفة أنه صمنك تتفاوى صمنا سنجامدر أولا قول التلغة دستقار تلستنا من دم باودي تزير إيا إنكا وانترا واتيهن إغبار دي أدكنينو تا أمغالي مانس أو سيجي تموقع ستنجامدر غريك دمالات أو سيجي كرنانا تيجا ها كيفلس انت داك زين ورا تنس يا تسجي ورم كل استنزينو كيدا وتلا نتجرو مقال نواد وسجي مصنتا تجي او تجرو دونك واد وسجي aduunyaa tegemezaar hakayf liszaarina karatannee siyan inkawana marat doobe mara keedaqatti wuta attasanaqa mara wateegirawun yinta sinan laqtuutin tumoqqis taknaat gara allata karawda demirannes taaweydu daqtimizit ogdanda ottasunennes faltameaday attigir wasamoosattamoroyon kul daqbani parce que adagdawi isalannis weknanen tassanaq keeda wattigiran olaqeen wershashqal fuusaa tawadami فيزيتا تمولا زرتين هي استقمي دون نكنا انت دولا كيغبير ولا اتصنع واتقرون هنا امر كوني غدا الله كتروتنا ما موصلنا تيمغوتر تيدتنا من دغ مقص وتتقم يا اميرنا تيمغوتر تدرنا تمقص دغ تمقص يمين اميرنا تارت تزارت ولينا كدا سميرا وتسنغ بتاول تيميغرد انت لا وري السنوات تشيول او مشكله مقرنا وقريوه يا انكوين تمقص وزاتك وصره وكيزي فلس زاروزات سلادية وراكي جانو منها حتى الصنا واتي جراون كيدا يسوستانا ويدس تاقا سلو دونك مشكلة ما قارناو أستا أزجريكي لا جريك دميرانك وهذا غرلق طوري مانس أوست لينا ششغال يا ميرانا ناس كيدو سن هذا كان نكارا غاي تاقا فيزيت تليت تاقا ستافوس دا ميتي تاقا تاوا كوت كيت الصنا غا سرات بيم وسرشي ششغال مانس أستا تليت تاقا غاست نتاري الصناسي يا يسنتا لغمقلا ويدا قولا وستي لين daga miran ta wuris gasa mara gilli wadiga binnan gasa wa ta mi daga mosum ta magatir dirna ta makka zaga shagal gire na gad miran ndekata aljimat nak tan defur ndi fiqa imida wonnak willa katro tan da wadda qalana igin tum waqis taknat imiranan fala sa daga aljimat nak tatwaket tganam imiranan asgar won tum waqis taknat tafarat la katro tan kul ide santorna nasantir kula atzi e batu tara senegi tamoqqasiya imiran يهورناسا لقطور كل إن أنت لقطور بين الصانع أبواتموس زما هرد دغرة وي غير ود مسانتو دغلو كلمة نسنتا ودفرت كيف الموابين ده هارز الورا تتمغى القرن كيزلو استو نكزامي يمان نستموقي استنجام انت زات السانتا دادا جيريتن ويكونا دانن داتنا يا تتسكنا تتسكنا تسانقت انت تسانتا غشغل ها هكين فوتا تقا اكزامي يا አላስነን ሸወራው ሁልን ዲታ ሴተወድም አገዙ ፍሉ ተከንዘር ፍሉ ድምነ ያሚነ ዳራ አዝዶ ሳላክቶር አዳገ ላክቶር እዛን ታሃታሃን እንተ ታሃታ ሳይደርት يا دسستان النصن يتجن سنغاس ورس ورسرتين ردا وتشغل فومسين أو سيدا كولا تسيدر تسوغي لغا صندق ترزا تستنا وسمنيا تتفقي هذه في الدي تغارق قيس رسالة وهذا كل إقرام تيا ميرنا نطرا إيه. إيا دوسيا في رك دا قيمة إيا رك دا قيمة بلاسنك أسوتي لراسي غانديرانجي ساستانا قيدا غراون تيك ناس غرو غرزت ناتي تساستانا ياري ساناس لليوا دموا دا غايم ماغ دا غارس سنا ودي غرو تغارق وسم ان كامن راك دي تاكاسي سلنيس ويكنا نينا كاين فان كي هاك دير سوا تورنا ذا لقطور هكذا ميرا في اللاستهارني نيمي هذا تيني زغن Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec notre chroniqueur Assoumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour Rabi, bonjour Mariam. Bonjour Grouza. Euh, Grouza, poursuite des éliminatoires des deux du championnat régional de football de la région de Maradi. Oui, le samedi dernier, un match a mis aux prises euh, le Nassara FC de Tissawa à euh, l'équipe armée de Mayaï à Mayaï même. Le score final était d'un but à zéro en faveur des de Zaroumeï de Mayaï. Issoufou Cheibou, notre correspondant, était à cette rencontre de foot. Il a tendu son micro aux deux entraîneurs au terme du match. Nous l'écoutons. hakan kwallo ne haka take faruwa da kowa sa'a ne kawai Allah ya ba su sun sa shikenan abin da zamu iya ce haka kwallo take da sun samu sun yi gaba Allah ne ya ba su sa'a su ci gaba da gaba mu ma su zo mai zuwa Allah ya ba mu sa'a mun gode ma Allah da aka yi lahiya babu wanda ya ji ciwo to ni ina gode ma Allah ina gode ma jama'a nan cikin mai wanda suka kama wannan victor ni ba tawa bace ba ta shaha mai ce gaba daya Gourouza pour aller à Douchi pour découvrir une autre discipline, le Kung Fu. Euh, oui, euh, Mariam, ce sport est pratiqué par les jeunes filles et garçons de l'Arewa sous la supervision de maître Mohamedou Issoufou Godje. Euh, nous l'avons rencontré lors d'une séance au CES Akazama de Douchi. Nous l'écoutons. Comme le Kung Fu, et en deux parties. Il y a les sanda, la boxe chinoise et les taoulous. Les taoulous, c'est le combat imaginaire. Donc, euh, parmi les, disciples, il y a ceux qui font les sanda et il y a ceux qui font les taoulous. Il y a d'autres, c'est les parents qui les amènent. Et il y a des volontaires eux-mêmes qui viennent regarder une semaine, deux semaines après, je l'ai dit, il vaut mieux de rentrer que de regarder dehors. Il y a les grands dedans. On a des majeurs quand même moins de 25 ans. Alors, euh, euh, quelles sont les difficultés Les difficultés, ça manque pas. <laughs> par exemple, on n'a pas les équipements. même les tennis, des fois, il faut que je force les enfants à pouvoir payer les tennis. Ici, il y a même plus de 5 élèves. C'est moi-même qui les ai payés les tennis. Non pas. Les tennis, vous les fabriquez ici ou... Non, non, on euh, les commande à Dosso des fois, Niami. C'est une volonté vraiment. Parce que maintenant, à la fin du mois, ça ne va pas dépasser 3, 4 élèves qui vont payer les mensualités. Je m'entraîne 4 fois ici et 3 fois à Kiché. Vous partez même à Kiché Oui, oui. C'est à combien de kilomètres C'est à 16 kilomètres d'ici, des Douchi. J'ai un club là-bas. Euh, là-bas même, ça va. J'aime euh, l'espoir mieux que ceux qui sont ici. Malgré que ici, c'est la oui, oui. On a deux enseignants qui pratiquent là-bas. Voilà pour le sport. Euh, donc finalement, on va se retrouver avec des mini Jetli et Boursoli euh, euh, Maori dans ah, l'arrêt. Mais, mais, mais c'est normal. Ah, super alors. <laughs> on fait attention. <laughs> Merci Grouza. On se dit à, bientôt. Oui. Voilà, euh, Mariam. Suivons à présent les portraits de notre émission. Il s'agit d'un jeune étudiant en première année à l'université d'Agadez qui, pour subvenir à ses besoins quotidiens, s'est lancé dans la vente du poisson frais en provenance de la région de Difa. Anissé Karim nous dresse son portrait. Derrière son pouce-pouce, sur lequel une grosse thermos chargée en poisson frais de provenance de la région de Dufa destinée à la vente ce jeune étudiant de 21 ans en première année de la section procédés miniers et pétroliers de l'université d'Agadez dépasse son teint noir brille sous le soleil ardent de l'Aïr. Abdoulaye Oumarou Soumana nous dit comment il s'est retrouvé dans cette activité. Lorsque je voulais commencer l'activité, je n'ai rien et j'étais parti voir un tonton qui est ici. Je lui ai expliqué mon projet. Il m'a donné 30 000 et les 30 000 aussi, je sais que c'est insuffisant parce que pour faire la commande, il faut 100 et quelques. Et j'ai demandé à ma grande sœur à la maison de mon l'argent et il m'a envoyé 45 000. Comment alors un étudiant venu à l'université d'Agadez pour ses études peut-il trouver du temps pour se lancer dans une telle activité qui elle-même a besoin du temps Le jeune étudiant a bien trouvé une astuce qui lui permet de joindre les deux bouts. Il les camarades qui viennent acheter. J'ai des pouces-pouces que je circule à chaque projet ou bien à chaque société pour l'amener, pour ne pas trouver de problème avec les études là. Donc il faut que j'amène un enfant, il va gagner lui aussi quelque chose. À chaque commande, je gagne 15 000 ou 20 000 comme ça. Oh, l'argent que je gagne, j'ai payé un réfrigérateur. Des fois, j'achète les modules, les tickets de restauration et autres. Des fois, si on fait le commande, le poisson se gâte. Des fois même, on va vendre ça à quelqu'un et il m'appelle, moi, mon poisson est gâté. Donc, je suis obligé de les remplacer. Les clients sont des rois. Des amis étudiants et clients rencontrés n'ont pas caché leurs admirations pour Abdoulaye ou Soumana, un camarade généreux sur qui ils peuvent compter à tout moment. Leur témoignage. nous aide. Il y a un prix spécial pour les étudiants et ça nous empêche d'aller dehors pour chercher des poissons puisque parfois il y a des aires où on ne peut pas trouver ça dans la ville d'Agade. Depuis qu'Abdullah est habité, je n'ai plus le problème des poissons frais car ici on ne trouve pas mieux. Je continue toujours à payer pour l'encourager en tant qu'étudiant. Si on n'a pas de l'argent pour acheter, elle nous donne euh, à crédit et puis parfois elle nous donne ça même euh, gratuitement. On l'encourage beaucoup, on le souhaite bon sens. Peut-être nous-mêmes nous allons les rejoindre, Inch'Allah. Merci Anissé Karima pour ce portrait. Alors Mariam, on va clôturer notre playlist du jour qui est reste toujours aussi rythmé avec Maïde Egonga du groupe Mamarkasei. Ewanga du groupe C'est Place à présent au loti du jour, Mariam. Rabi, aujourd'hui, la chronique Loti nous parle de l'importance des petits commerces que font les femmes pour boucler les fins du mois. Samira Rouafi et Hawa Ousmane nous, nous en disent un peu plus. Hey barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a ya yaya aiki in ji dai an yi sallah lahiya lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a alhamdulillah mun yi sallah lahiya kallon sai fatan Allah maimaita muna amin sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun tafi duk ajiya ki da wani albashi haka dai yadda kika ji komi ne bani da ga baki ɗaya na kashe hatta yin kuɗaɗen da nake sa cikin asusu duka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. tsaya fadima ban gane ba kwatanta mini ha baki kuma ina baki kina roƙo yadda kika ji haka ne kenan in gane ke albashin ki kaɗai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya ka miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi haka take kamar da kika faɗa shi kaɗai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai ah yanzu ne na gane abin da ya sa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hmm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kaɗai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi eh mana kin manta da ina da wani ɗan ƙaramin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kike zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillahi ina ma ya ishe ni in kashe wutar gabana har in yi wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake hwaga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini bani in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa kan ki cin wata ƙaramar sana'a aha haka ne na lura shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matar na wajen aikinmu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata ya mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba su don da yasan sana'a ce suke biyan bukatunsu shi albashin ko tunawa da shi ba su ha ah, kenan haka ne hey eh, mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fasahohi da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawali in allah yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki ganin ɗauko takarda da biro in so mu lissahi da ma zan fara gishiri <laughs> miya kuka inda kulkula aikun siya ko <laughs> mun saye kake damu haba ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu Mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi bai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shikenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukkullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a siya na kara min kwarin gwiwa insha Allah ba matsala a dai kawo shi a kada ko in kullo dan gishi na da wani dan tashi na ku rinka ca bai yi ba so nake da na kawo ku wawushe ai mai mu kake damu <laughs> Allah ya taimaka muna amin insha Allah Chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine fact-checking en Hausa avec Hawa Ousmane Hawa ina La Lafiya, ah, hello, rabibi de dama. maria, ya ne? Ina kwana. Alhamdulillah. To masu saurare barkanmu da yau, barka da zuwa a cikin shirin na bayyana ma'anar kalmomi. Yau za mu tattaunawa kan shi shine fact-checking wanda jama'a ke ta ce ce ku ce amma kuma da dama ba san ma'anar shi ba yin bincike don samun hancin labari na da ma'ana sosai kuma aiki ne da ke bukatar kwarewa da kuma kayan aiki don ba da sakamako a cikin gaggawa a studio kalangu kan layin mu na yanar gizo muna da wani sashe da 'yan jarida ke iya amfani da shi wajen tantance dukkan labaran da suka zo mana misali cikakken ɗan jarida ya kamata ya nemi hancin labari kahin ya wallafa shi mun gode sauran da kuka mana sai kuma wani lokaci insha Allah pour cet éclaircissement sur les mots fact-checking. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication, en anglais, en hao en zaman en tamashek, en full full day, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons à présent quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum dangance da shirye-shiryen da studio kalangu take yi lalai muna samun ci gaba sosai dangance da shirye ta sartu bangaren harkar kula da lafiya da tsabta duk wannan waje ka tana wayar da mutane kai sannan kuma ga bangaren kula da yara duka wannan shirye-shiryen da take yi yana wayan wani kai akwai wasu abubuwa baka san da su ba da dalilin sauraron sai ka karu gaba a kansu sannan bangaren wasan kwaikwayon nan na matso ji gaskiya ko da yaushe aka sata so akwai wasu abubuwa da muke karuwa da su sartu bangaren mata masu juna biyu dangance da kuraje din da ake ba su na zuwa bangaren asibiti gaskiya muna samun ci gaba kwarai sosai wannan wuri studio kalangu dai kai gaskiya ta wayar da mutane ga sosai eh, sannan kuma abin da ya kara birge ni bangaren kowane lokaci ka tashi akwai limuran da za ka taba ka kalalabo studio ka nan ka shirye-shiryenta idan haka muna jin daɗi ɗari bisa ɗari kuma gashi kowane yare sai asa ka gani babban ci gaba kenan na farko yana ga da aliyu mai rija akwai mai martaba kusu a garin dogon dutse sannan kuma da aliyu bawa radio da fm to yana fatan kowa da kwana cikin ƙoshin lafiya insha Allah. Sunana Leo mai rijiya duci. Studio Kalangu mun ga amfanin ta kashi-kashi iri-iri. Eh, saboda min ka ga amfanin ta saboda kun gani Studio Kalangu tana shiga cikin ƙasa tana ɗauko labarai na ƙasa masu mahimmanci tana watsa mu mutane suna saurare. Studio Kalangu abu na wakana cikin ƙasar mu Nijar za ji ta faɗe shi. Studio Kalangu ta ɗauko sashi-sashi iri-iri wuri-wuri suna bi suna tambaya ana karuwa da abubuwa iri-iri kuma labarin da ya taho ba zai kwamba ba a ji shi ga studio kalangu saboda haka yabo na musamman zuwa ga studio kalangu muka yi mun yaba sosai studio kalangu al'amurra iri-iri tsakanin har abin da ya shahi noma bangare-bangare wasan motsa jiki studio kalangu ta haɗe su duka idi muhammad imrana akan aiki na studio kalangu zan iya cewa ni har yanzu tun da na san shi ban taɓa jin wani radio ba wanda ke ba mu matasa abubuwa na kayatarwa da labaru na jihohin mu daban-daban da inda kake da inda ma baka sani ba muna samun labaru masu kayatarwa to wannan abun shine birge ni cikin studio kalangu ina sauraron studio kalangu kowane lokaci kowace rana shirin da ya birge ni shine kamar shirin da suke zowa su kawo labarin wani mutum haka ko kuma wata masana'anta wannan shirin yana ƙayatar da ni sosai kina ya kamata su kara diba wannan lokaci nasu tunda yanzu in ka diba duka su duka kalangu kamar duka program su suna da na awa guda suna da na awa biyu to ina iya cewa wannan bai isa ba kenan su kara samun wata awa ko kuma wasu auri tun da cikin wani lokaci ke babbe a kara saboda a ƙara samun jama'a lokaci suna saurari Ici, pour fin de cette émission de ce mardi 28 mai 2024, vous étiez en compagnie de Rabia Mekono et moi-même, Maria L'édition a été assurée par un homme Adama Dawaki et la technique par Moussafa Ayouba. Très bonne journée à tous.